والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين mazajen da suke jifar matansu da alfasha kuma ba su da shaidu waɗanda za su bayar da shaida a kan gaskiyar abin da suke jifar matansu da shi sai kawunansu kaɗai to sai ya rantse da Allah sau hudu cewa tabbas yana da gaskiya cikin abin da ya jefi matarsa da shi na zina.